Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. barka da kasance a cikin shirin labaran Kannywood daga nan Hausa Post TV. Idan yau ne farkon ka zuwa na channel din ku tunna mana subscribe kana ku danna kadarwa sanarwa. Ta yadda mu dinga sanar da ku da zamu dan sabon shirin shiryen To fa tunda aka fito fili aka daga jaruma Hadiza gaban hankali shikenan jarumar take da na san da ma ba da san wannan awal west din ba da ya zo ya mata wannan abin da bai bata ji daɗinsa ba inda ya yi ta zagin jarumar ya mata zagi ya fi sauna jarumar ƙarshe har sai da ta kai shi police station aka raba su musu hanya tare da shi jarumar ta ce ita ba ta ɗaukan mutum da irin wannan hali ko kuma mutum har ya zo social media ya dinga zagin ubanka ciki da waje kuma yana ganin shi kamar ya kai alhalin bai kai ba awalwes ɗin din karshe har da ya zo ya bawa wa ma hakuri to kun ga babu amfanin yin hakan ka zo kana zagin mutum karshe ka zo kai ta bada hakuri kuma alhalin ka zo ka cika baki ka ci ko ina za a je ba za ka bada hakuri ba jarma ta kara da cewa to duk masu kirin wannan halin su daina ta ce da ta yi sa shi abin da ya fa kama wallahi da sai ta yi kar ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawar sanarwa ta yadda mun dinga sanar da ku da zarar sabon shirye-shiryen mu